ce mu zan ƙara kiran duka turawa a cikin lalama babu adawa mai gunda shi ke da kabewa burinmu da kuwa stamfawa ku bazarta juhudinku da kuwa kushe burinmu da gaggawa don kun zama gangar dambiyanmu yankun tukuku ne kazagunmu mu gami da ma'abbanmu ga mai guda can bayan mu ku ne manyan yan kallon mu kowa kun san shi da taken shi kun san haka tun kakannin shi kun san loga da makaman shi ku ke rike ma da madafan shi kan kun ba mai kaushe shi mun san kan kun sa hannun goyon bayan ku da dattaku karfin ku kaza da ku ku, haɗa kanmu ya tabbata batarku ku ku ji daɗi mu mu ji ku. yan ƙodago kun kai wa'adinku ku ku tashi da kayan aikin ku, garma ya duk da ku, madin giri tebur da ku, da su kwangiri kayan ku, ba ma san hannun ku. ita sadaka ko mai kyawunta ko mai tsananin kuma kishinta kai ko mai samun gatanta matar aure ta zarce ta abadan ba sa iya daidaita ai samu ya fi iyawa shi kwado bai mallaki ko dukushi a ruwa aka san shi makomar shi nan ne zai sami abincin shi yayi wasan wasanni da nishaɗin shi da kiɗan malan da rawan bosta tura yau ta kai bangonta an ba gwauro ajiyar mata aka zo aka ganya ta, sun tuttuɓe sun lamunta alkali muna son kaukunta ba zan zama gugan ya sani rantar da ruwa ba a yashe ni can juji an zalunce ni Allah don girman ƙur'ani a gare ka muke neman auni